Yau shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da amincewarsa akan nada Malam Lawal Daura a sabon babban darakta na hukumar tsaro ta cikin gida wato sss wanda ya maye gurbin mr ita ekpenyon wanda aka sauke nan take wannan nadin dai ya zo a daidai lokacin da 'yan ƙasa da dama suke ta nuna bukata da ke akwai na ɗaukar matakan yin garan bawul da yi ma hukumar ta sss garan bawul irin kaurin sunan da ta yi a irin waɗansu 'yan najeriya da ke ganin ana ƙoƙarin yin kama karya a gudanar da wannan hukumar na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu fashin baki akan sha'anin tsaro a najeriya wato general abdulrazak umar domin in ji tasirin yin wannan naɗin a daidai wannan lokaci kai ne ka shiga gida ka tarar da mai gadi a wajen baka san shi ba baka san al'amarinsa ba bai kamata ba ka nemo wanda ta yarda da shi hankalin ka ya kwanta da shi ai wannan abu ne wanda yake ba sai an yi tantama ba ko to yanzu a fahimtar ka wani gyare-gyare ya kamata a yi wa wannan hukumar ta sss karkashin wannan sabon jagorancin na lawal Musa Daura. abu ne wannan mai sauki kowace eh, hukuma da aka kafa ta akwai ka'idoji akwai shari'o'i da ya kamata ta bi to ita kungiya ko ita hukuma ko kuma wata ma'aikata ba ta ingantuwa sai ta bi ka'idodin da aka saka ta ko da ce akwai lokacin da zai zama su ka'idodin tilas ka ajiye saboda yadda hali da yanayi ya taso amma dai a haka gari banza ka'ida ake bi da abin da aka shimfiɗa to abin da za a yi shi ne wannan ƙa'idojin za a bi wanda aka shimfiɗa saboda wanda suka shimfiɗa nan da hankali suka yi su da ƙwari suka yi su ba kawai dare ɗaya suka tashi kai ba. A fahimtar ka menene rashin bin ƙa'idoji da aka yi a baya wanda watakila yanzu ake buƙatar a kawo gyara a kai? To, a kasan mutumin da yake waje akwai abubuwan da bai sani ba amma alal misali yanzu kaga wannan yaƙi da ake da boko haram wato sai aka zo aka yi shi yadda yake aka kawo 'yan sanda a ciki aka kawo sojoji a ciki aka dagula abin to kaga alal misalin su wannan hukumar tsaro su ya kamata yi binciken ciki ka gane su zama 'yan sandan ciki su yi bincike a ƙasa ƙasa har su nemo lagon abin sannan sai a fito a hare su amma idan kullum a yi wannan a kama a bari ba inda za a je. Kana ganin maganar kame-kamen mutane da eh. kashe-kashen da ake zargin an yi ba bisa ka'ida ba. da kuma eh. ɗaure mutane ko riƙe mutane na sama da shekaru ba tare da an gabatar da su a gaban kuliya kuma an gama eh. bincike ba yana eh. cikin jerin abubuwa na asha da ake ganin wannan hukumar ta da ke bukata a yi wa tsarin garan bawal ta yadda za a yi bi gaskiya da adalci da dokoki na gudanar da ayyuka kwarai da anya kwarai da aniya ai dama abin da ya ja kenan shi da ka'idodin ka'ida ta ce doka ta ce in ka kama mutum ko ka tuhume shi cikin awa ashirin da hudu ko ka sake shi amma kuma ba za ka tume shi ba sai kana da hujja mai karfi cewa ya yi kaza in ba ka da ita magana hayaniya ce wani ya ce wani ya ce to kaga ba a yi wannan ba saboda an fi karfin mutanen nan saboda ba wanda zai tsawatar saboda an ko wani manufa da aka saka wadda ba ta yau da kullum ba to shi yasa shi yasa suke wannan abun ga Allah misali kashe kashen da aka yi na ako din nan in ka ji rahoton da wa'ansu suka yi wanda suka yadda da abin da karamar majalisar tarayya ta yi ba aka aka ga suka ce su basu yadda ba kawo hujjar ka kawo wani abin da zamu gani mu ce eh abin nan da kai eh gaskiya ne ya dace to babu to shine kama ya din saboda an fi karfin ka baya ya zaka yi to kuma ka san a shari'a kamata ya gwanda ka saki mutum ɗari wanda suka yi wani abu na mujirinci da kama mutum ɗaya da wanke ba cas ba a suka hukunta. Janar Abdulrazak Umar kenan wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja bayan da aka naɗa Malam Lawal Musa Daura a matsayin babban darekta na hukumar tsaro ta cikin gida wato SSS a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.